karfe 5 da minti talatin a nan yamai yau muna talata bakwai ga watan mayu na 2019 sashen hausa na studio kalangu su gabatar da labarai masu raro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa a jihar tilibiri dokar ta ɓaci na yin mummunan tasiri a kan tsarin bayar da ilimi muna ɗauke da bayanin wani malamin makaranta na departama ɗin walam dangane da fashewar tankar mai da ta yi sanadiyar kusan mutane 60 a yamai shugaban majalisar matasa ta nishar ya yi kira ga matasan da san ciwon kansu rahoton musamman na yau na tare da hira da wani matashi mai sana'ar aski a garin karma inda yake samun abin murewar rayuwarsa Wasu mutane a kan motuna ɗauke da makamai da ba san ko su wane ne ba sun sace wata motar kungiya mai zaman kanta da ake kira APBA da kuma wata motar ta hukumar kula da tantance masu matsayin 'yan gudun hijira yau da safe a sansanin 'yan gudun hijira na kasar Mali na tabare-bare a yankin Ayeru. Jami'i mai kula da wannan sansanin ne ya baiwa wakilinmu na Ayeru wannan labari. Ƙungiyar likitoci ta duniya mai da sansan frontier ta dakatar da ayyukanta na tsawon wani lokaci a jihar Tilibiri. Jami'ar sadarwa ta ƙungiyar ta bayyana cewa wannan mataki ya biyo bayan wata matsalar tsaro da wata tawaga haɗin gwiwa ta MSF da ofishin ministan kiwon lafiya ta huskanta a ranar biyu ga watan Mayu a garin Waida Bangu, inda mutane ɗauke da makamai da ba a san ko ne ba suka ɗauke motoci biyu na ƙungiyar ta MSF. a dai bangare kungiyar ta msf ta tir da irin irin waɗannan ayyuka wato masu kawo cikas ga tallafin magunguna da ake baiwa al'ummomin garuruwa na ainihi yan gudun hijira da kuma waɗanda suka kaura daga wato suna na ainihin a dalilin dokar ta ɓaci da aka kaddamar a watan mars na 2016 an haramta zirga-zirgar motuna wato motuna ko babura a cikin departama ɗin walam daga karfe bakwai na maraici har zuwa shida na safe lamarin da ke da tasiri kan tsarin bayar da ilimi kamar yadda abubakar mummuni malamin makaranta a wani gari mai nisan kilomita bakwai daga garin walam a jihar Talibiri ya shaida wa Habibu Garba. Inda nike ba da karatu kilomita bakwai yake daga garin wala bisa moto nike tafiya. To amma dangance da girkin dokar ta ɓaci don haka ne ma wani bin nike tsaye da ba da darasi tun kamin lokaci ya cika don in komo gida da wuri. Don da zarar na dogon lokaci ina ba da karatun har na shiga lokacin shigar dokar ta ɓacin to fa ba magana in komo wajen iyalina. Wani bin minti talatin muke ke gabcewa a sa'o'in ba da karatun don mu samu komowa gida da wuri kamun karfe bakwai na yamma wanda aka yi hanin zirga-zirga motuna tunda kowane wata uku ne ake sake girkin dokar ta bacin muna jiran ranar da za a ɗage wannan dokar hakikan ɗalibai ne ke fuskantar sakamakon wannan doka mu muna ba da darussa amma kuma sai ka ga ka kasa kammala tsarin sharaɗin ba da darussan duka a dalilin wannan mataki a yanzu ni kan kaina watakila ina bisa kaso saba'in bisa ɗari na tsarin ba da darussan shekarar. kamar yadda kuka riga kuka ji watakila an yi awon gaba da 'yan yawon bude ido wato biyu 'yan kasashen turai a yayin da aka hallaka jagoransu dan kasar benin a farkar w a cikin yankin kasar benin na penjari a makon da ya gabata hakan ya yi sanadiyar ko kuma ya tasiri kan yawon bude ido na faransa da na sauran kasashen turai in ji darakta janaral na cibiyar kula da bunƙasa harkokin yawon bude ido ta nijar annafi suleiman a hirar shi ta waya tarho da gungu muhammad dantani yana da sakamako bisa yawon bude ido na 'yan asalin faransa ko kuma 'yan turai saboda masu yawon bude ido ba sa zuwa daga bangare daya sai gashi shugabar gwamnatin alemany ta dora wannan yanki a bisa jallayi kenan don haka ne na ce a fayyace abun yadda yake Wani ɗan ƙasar Faransa bai iya zuwa cikin wannan yanki saboda ofishin jakadancin ƙasarsa bai amincewa, amma sauran wurare a yau wani ɗan ƙasar kenya ko benin ko senegal da ya zo ana iya kai shi a waɗannan wurare su ma masu yawon buɗe ido ne amma yau wani ɗan faransa ko kuma da ya zo daga turai ba ma iya kan shi a can saboda ofishin jakadancin su sun ɗora wajen bisa jallayi a washe garin mummunan hadarin da ya faru inda kusan mutane 58 suka halaka a yayin da suke kokarin kwasar man fetur daga wata tanka da ta kama da wuta a yamai shugaban majalisar matasa ta nishar ya yi kira ga matasan da su yi neman amfani ta wata su guji neman yin amfani ta hanyar sauki irin wannan ali umaru ya kuma bayyana cewa wannan na da nasaba da rashin aikin yi ga matasa a yarshi da nafisa adamu sirfo A cikin da yawan kasashe idan wata dakon man fetur ta faɗi jama'a suna gudu ne don su nisa da ita. Sai gashi shekaran jiya a unguwar Ayarpor matasa sun yi ta dafifi da biduduwa suna kwasar man fetur suna sayarwa abin da bai kamata ba. Waɗanda motar su ta faɗi sun yi asarar miliyoyin kuɗaɗe. Maimakon su kama musu sai jama'a suka yi ta ƙoƙarin azurta kansu. Wannan ba zai kai mu ga ci gaba ba. Ya dace mu yi aiki tukuru tare da kamfanin man fetur darakta na ƙasa Sony Depp muna wayar da kawunan jama'a don a dakile sayar da man fetur na Simogal. Za mu ci gaba da wayar da kawunan matasa. Ina ganin ya dace matasa su rage son sauki su mai da hankali ga aiki domin baki ɗaya mu gina ƙasarmu. lokaci na wuya ko kuma lokacin da ake fuskantar matsalar kiwo saboda rani yana da nasaba ko kuma tasiri kan sha'anin kiwo a Nijar. hakan sakataren zartarwa na kungiyar makiyaya ta nijar a ran burema dodo ya bayyana a hirar shi da muktar hamadu yayin da kuma ya ba da waɗansu shawarwari Tsaka mai wuya na rashin abincin dabbobi ya fi sauƙi da na mutane, saboda da itatuwa sun fara tsiro to wahala ta dabbobi ta ƙare. Don haka ne kamar da aka saba lokacin tsaka mai wuya yana farawa ne a watan Maris zuwa Avril. Idan muka ga abin zai yi kamari muna ƙoƙarin sanar da makiyaya ko da gwamnati tana da masaniya muka matsa mata ta ɗauki mataki a kai wanda idan ba haka ba za a samu matsala kuma muna duba hanyar tattara kuɗaɗe mu sayi abincin dabbobi a ajiye a wuraren matattarar makiyaya domin su kai ga abincin dabbobin an gudanar da wato a gundumar bobai eh, da ke jihar boso ko kuma doso ayyukan yi wa dabbobi huji da aka kaddamar a shekarar da ta gabata sun gudana kamar yadda ya kamata a cewar jami'i mai kula da wannan lamari dr isifu sumela wanda ya kara da cewa an zarce gurin da aka sa a gaba Bangaren shanu a cikin dubu ɗari da hamsin da shida da ɗari shida da tamanin da ɗaya mun wa dubu ɗari da satin da tamanin da biyar huji. Tumaki dubu ɗari biyu da hamsin da biyar muka wa huji. Jimillar tasu su dubu ɗari biyu da talatin da bakwai da ɗari da ishirin da hudu. Muka samu kaso ɗari da ɗigo bakwai bisa ɗari. A wajen shanu mun samu kaso ɗari da biyu bisa ɗari. Mun zarce sosai ga manufar kason da ministan noma da kiwo ya kiyasta. Harabar ministan ya kiyasta manufarsa a kan kaso 80 bisa 100. Abinda kuma ya kyautata gudanar da wannan huji na bana shine duka magungunan rigakai suna ga hannu ba a samu gabcewarsu ba. Aikatan da zaran sun kare hujin sai su baiwa makiyayin certificate din huji. A wajen garuruwa ma shugaban aikin hujin mai gari yake baiwa certificate din huji. Jika ɗari biyu kudaden lanho daga cikin miliyan biyar da ya kamata a karba a wannan shekara kaɗai ne suka shiga asusun ma'aikatar magajin garin da kwaro. Shugaban ma'aikatar lanho ta wannan gunduma da ke jihar maradi ya bayyana lamarin da rashin kishin biyan lanho. Sami Kakale ya kira ga al'umma da su biya lanho da ya zama wajibi a gare su. in ka ɗoga kamar yadda muke cewa ƙauye su suna biyan lanho yawancin birni abba su biyan lanho a yanzu abin da zan ce ma bisa biyan lanhu nan ne birnin da kwaro abin da ya kamata a ce bai wuce miliyan biyar da rabi a cikin wannan miliyan biyar da rabi ga yau kin nan da ke ce maka duka shi ba mu samu shika ɗari biyu ba kaga kenan akwai nuna alamar mutane ba sa biyan lanhu a nan wurin babban kiran da muke mu jama'a shi huwa lanhu wajibi ne kenan dole duk ɗan ƙasa ya yi ƙoƙari ya biya wannan lanho in baka biya lanho nan babu wata hujja wadda za ka zo ka meri magana ko kuma ka zo ka zage wani namiri idan mutane sun biya muna son ma su bi sau da kawa su gani ina ne lanhon za mu sashi muna kiran al'umma wanda ba su biya ba su yi kokari su biya bara yawancin su muka tambaya dami ba su biyan lanhu suka ce talakaciya suka yi ba a basu resi su ma masu garuruwa suka ce a mai riba ta basu su resi shi yasa bana kowane mai gari mun ba shi resi miliyan goma sha ɗaya na sefa ne ma'aikatar magajin garin tawa ta rarraba wa magidanta ɗari shida da biyar waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa ɓanna a lokacin damunar bara alhaji aliyu abubakar sakataren janar na kwamitin kula da waɗanda ambaliyar ta yi wa ɓanna ya yi wa idrisa adamu ƙarin haske kan wannan tsari mu yi musu taimako bisa abin da ya shahi abinci da tattalin lahiyar su da kuma abin da za a dan taimaka musu su rika ga su na abin makwancin ne da saura to kuɗin su ne yanzu mun ka kai karshe inda dai mun tabbaci da lalle babu abin da yake shigowa yanzu gubernar rezan na community urban don ka da sauran mambobi na kwamiti muka zo aka dibo menene cikin kwant abin da a ciki ya kai miliyan goma sha ɗaya da jika ɗari hudu muka ƙididdige gidajen da suka samu rauni a lokacin wannan ambaliyar ruwa mun cikin lisa kamar cikin gida guda za ka iska shigowa hudu sun haɗu ko shigowa uku ko biyu ko guda to wannan muka yi adadin su kamar sun kama kimanin 605 dakuna ba gidajen mu sai muka ɗauki wannan miliyan goma sha hudu da muka kasa su gida ɗari inda kowa yake samun akan ɗaki jika 20 bi babu da dala tamanin. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai rahoton mu na musamman adamu da ake kira ado wani matashi ne da ke sana'ar aski yau shekaru takwas kenan a garin sana aihuwa karma da ke kusa da birnin yamai a sanadiyar wannan aiki da ke ba da kuɗi kaɗan ado na ɗaukar nauyin iyalinsa kuma yana taimakawa 'yan uwansa kamar yadda ya bayyana wa wakiliyarmu balkisa tahiru Wannan lokacin da muke ciki matasa na gudanar da ayyukan hannu daban-daban a nan kwaminikin mu ta Karma har zuwa jihar Talabere. Sai mu saurari wani matashi mai suna Adamu wanda ake kira da Ado mai sana'ar aski. Aski dai a kwatance ina da shekara bakwai zuwa takwas da na fara shi. Na koyi shi ne a ƙarƙashin wani mai gidana da ake ce ma Hamza Cica. Shi ne shahararren ma'aski a cikin garin Karma. Yara yake bani ina musu aski. Ta haka ne har kai na gwanance. Can da fawa na fara amma sai na ga fawar bata ja sai na barta. Da wani irin kayayyaki ne ka fara wacce irin moriya ce ka samu a cikin wannan sana'ar ta aski wani irin matsaloli ne kake cin karo da su. Na'urar da ma na so soma aiki da ita aro ta na yi wajen wani wani bi reza ishirin masu yan hudu din nan yan dala biyar biyar da su ne nake yin askin idan na samu mutum biyu ko uku na musu aski to kuma sai gobe tun ina sayan reza ishirin har ya kai ina sayan dan faken nan na dala arba'in har ya kai ina sayan fake biyu a batun da nike miki yanzu kartushin reza nike saya sati biyu yake mani ta haka ne na soma ga sana'ar tawa na'urorin a yame nike aika a su amma su rezozin a nan nike sayan su a wuni kana iya samun mutum 20 an kai sa'a mutum goma za su biyan ka wasu kuma ba sa biya arba'in muke aski wani bi arba'in din ma ban ma samun su sai ka ga mutum ya baka dala talatin ko kuma ya ce ma ka yi hakuri baya da kuɗi lalle na samu amfano da zaran mutane sun san ka shi ma ai alheri ne dan wata ran za ku iya gamo wani wuri zai iya maka alherin da baka zato kuma a ciki nike ɗaukar ɗawainiyar iyalina akwai ma wa'anda nike taimakawa kenan ku ai sai hamdala tunda kana biyan bukatunka ka har kana taimaka ma wani wani kira ke gare ka zuwa ga matasa da ke zaune ba aikin hori babu na baki wallahi kiran da nake musu shine mutum ya kokarta ya koyi aikin hannu don yanzu sana'ar kasuwanci ba ta da dimu mafi kyau dai mutum ya iya aikin hannu don kaga akwai dumki akwai aski akwai sudir ayyukan hannu na nan da yawa da ba sai kasuwanci ba aikin hannu in ka iya shi to ko da yaushe zai amfani ka ka dai samu kayan aikin to bukatar ka za ta samu nim dudai na gwajina dundu na gwajina kul murado kul ban marla karshen shirin kinan na maricin yau amma ka haimu barku muna eh, akwai wannan sanarwa studio na sanar da masu sauraron rediyoyin abokan hulɗa cewa matsalolin da ake fuskanta wajen watsa shirye-shiryen studio kalangu sun danganta ne daga wasu matsalolin na'urar intanet a wajen masu kula da lamarin tun a kasashen turai sannan kuma a muhawarar studio kalangu da harshen faransanci a yau muktar hamadu zai tattauna da risa a gabula da kuma isa lamin kan ci gaban da aka samu a sakamakon cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da kuma kungiyoyi masu ɗauke da makamai a shekarar 1995 yanzu kuwa zan barku da musa hassan domin ya kama ku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lafiya a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da ɗigo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da ɗigo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da ɗigo biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu.